kamar yadda bincike ma ke nunawa sama da kashi ɗaya cikin hudu na 'yan Najeriya da kuma 'yan ƙasar Kenya da aka yi bincike a kansu sun ce suna yada labaran kanzon kurege ko kuma labaran ƙarya da gangan yanzu haka ma dai damar da ke cikin yaɗuwar labarin ƙarya ta koyi sanadiyar jefa kokonto a zukatan 'yan jarida game da ayyukansu na yada labarai musamman akan al'amura masu rikiya wanda suka shafi rayuwar al'umma kai tsaye to sai dai kuma tuni wasu gogaggun 'yan jarida na ciki da ma wajen najeriya suka yunkuro ta hanyar kaddamar da wani shafi na bin diddigi domin yaƙi da wannan matsalar malam ibrahim shehu adamu wani tsohon ma'aikacin bbc ne da ke cikin wannan tawagar ta bin diddigi ya koshi da mai manufarsu a yanzu. Wato bindiddigi shafi ne da ƙwararren 'yan jarida suka samar domin haɓaka aikin tantance gaskiya ko kuma ƙarya a labaran da ake yaɗawa a shafukan intanet musamman shafukan sada zumunta wato na social media. Ma'aikatan mu sun ƙware matuƙa kasancewar sun yi aiki a manyan kafafen yaɗa labarai a ciki da wajen Najeriya a fannoni daban-daban na aikin jarida. A baya-bayan nan mutane kan shiga rudani game da gaskiya ko kuma ƙarya wasu bayanan da ake yaɗawa a shafukan sada zumunta saboda yawaitar labaran karya da mutane ke kira kuma su yada samuwar shafukan sada zumunta sun sauƙaƙa wajen mutane wajen kirkira irin waɗannan labarai na ƙarya su kuma yada su kamar wutar daji a don haka shi ya sa shafin diddigi ya fito domin ya ba da tasa gudunmuwar wajen tantance gaskiya ko kuma ƙaryar irin waɗannan bayanai da ake yadawa a shafukan sada zumunta na social media a aikin tantance gaskiyar labarai shafin bin diddigi eh, yana yin amfani da kwarewar ka'idojin aikin jarida na ba sani ba sabo da rashin nuna bangaranci a sannan kuma mukan bibiyi bayanan da ake yadawa a shafukan intanet ko kuma shafukan sada zumunta musamman shafukan da aka tabbatar da su domin mu tantance hakikan ikirarin da ake yi a cikin su mukan kuma duba hujjojin da aka gabatar sannan mu tuntubi wannan da suka yi ikirarin domin su gabatar da hujjojinsu idan da bukata mukan binciki ingantattun kundayen adana bayanai don tabbatar da ingancin ikirarin da aka yi a wasu lokuta muna tuntubar kwararru domin su bayar da nasu bahasin game da batun sannan mu rubuta sakamakon binciken mu mu kuma wallafa shi a shafin bandaddagi ya zuwa yanzu an fi nazartar wannan lamari a kasashen turai da kuma amurka inda aka kwatanta da halin ko kulan da ake nuna wa nahiyar afirka duk da cewa irin waɗannan labaran na ku haddasa rasa rayuka ta hanyar yada zantukan kiyayya da kuma wariyar launin fata musamman ma a shafukan sada zumunta kamar wazo da kuma facebook to kowace hanyoyi kamata a bi domin dakile waɗannan matsaloli hai ila yau ga jami'in bin diddigin. Wato sannan kuma hanyoyin dakile labaran kanzon kuregi abubuwa ne da suka kunshi wayar da kan jama'a game da labaran karya yana buƙatar kafafen yada labarai su ƙara dagewa wajen tantance gaskiya akan abubuwa da suke rahoto a kai sannan kuma su kansu shugabanni da 'yan siyasa akwai buƙatar su tsoron Allah su rika faɗin gaskiya su yana jikita da hankulan jama'a da tunaninsu domin cimma bukatunsu sannan kuma akwai abubuwa da akwai a horo wato musamman manema labarai na bukatar horo da kuma dabarun wato karo bincike sayin hancin irin labaran da mutane ke turo musu domin su yada don yawanci a wasu lokuta da dama matsalar ba daga masu kafafen yada labaran ba ne irin mutanen da suke samun labarai ne daga wurinsu sai a turo hotuna ko kuma bidiyo a ce ga abu ya faru a wuri kaza kuma alhalin ba haka ba ne sai an yi bincike an duba sai a ga waɗannan labaran ba ba su da tushe kuma ba su da asali. koma da menene dai akwai buƙatar katin zo musamman a wannan lokaci da ake fuskantar babban zaben shekarar 2019 a najeriya ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola Nigeria